alaikum jama'a da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar a kowane lokaci suna na Hadiza Aliyu. Wace aka fi sani da Hadiza Gabar a yau muna tare da babban baƙonmu. Insha Allah ba da daɗewa ba za mu gabatar muku da shi. Amma kafin nan ina so in ja hankali ga matan aure musamman a wannan lokacin da muke ciki lokacin tsanani ko lokacin rashi. Um, wasu lokuta kamar mata ba su fahimta situation da ake ciki because sun saba a fata a je a nema a kawo yana da kyau ku dinga yi wa mazajenku ko iyayenku um, maza uh, uzuri uh, musamman mata yanzu zaka ga mijinka ya fita bai dawo da wuri ba baki sani ba maybe yana ce yana fafasawa yadda zai samu muku abin da za ku sa a baki kada ki zo saboda bai dawo da wuri gida ba ko kuma saboda a'a yana wani uzuri kin kira shi bai dauka ba sai ki tunanin wani mugun abu yake yi wataƙila yana can shi ma yana nema wa abin da zai kawo ya zo ya rike gidan shi so idan kuma ya dawo yana da kyau ki tare shi da magana mai daɗi amma ba wai ki haushi da faɗa ko rigima ko wani abu ki jawa kanki saki Allah na tuba cikin bishi a zo ki dawo kuma zuwa haɗu gaba ɗaya ga a waje kuma kun fito ku zo ku cika mana wuri awa ku zauna can awa dai na gode da fatan za a ɗauka shawara ne I don't know much but I feel like yana da kyau mu dinga tunatar wa kanmu cewa zamanin na sai a hankali sai da addu'a sai da kyautata zato sai da son juna da tausayawa juna. fatan alheri To jama'a gashi nan yau za mu gabatar muku da babban baƙonmu na wannan eh, mako mai suna Bashir Bala Balaciroki. Na san ba sai na faɗa ba, ba sai na ba da tarihin shi ba, duk mun tashi tun muna ƙanana muna kallon shi a screen muna jin daɗi yana nishaɗantar da mu yana ilmantar da mu a yau za mu ji daga bakin shi tambayoyi da daman da muke so mu sani wa'yansu mun sani wa'yansu wasu ba su sani ba insha Allahu za mu ji daga bakin shi barka da zuwa ba barka ka dai da fatan kun zo lafiya lafiya kalau sannan kuma mun gode da amsa gayyatan mu ni ne da godiya da aka gayyace na gode sosai to a da ciroki yayi batan dabu gashi kuma yanzu ya dawo ana ganin shi a fina-finai ya ka zo ka samu kaniwood a yanzu da yanda ka batta to magana ta gaskiya an samu canje-canje na zamani hmm. na ci gaba ta fuskar kayan aiki hmm. da kyamarori hmm. da kuma albashi ma ya ƙaru ba irin namu na da ba yagwa masana'antar tabarin ƙasa a hmm. yanzu ci gabanta ko mutum hasidin idan a sadani ya san cewa kaniwood a yanzu tana zaman kanta wata masana'anta ce mai rike da mutane sama da mutum dubu ashirin ko talatin Mm. waɗanda suke cin abinci a cikinta mm-hmm. sakamakon a lokacin mu da mm. gabaki ɗayanmu ba mu fi mu dubu ɗaya ko ɗari takwas ba fitaccen artist nan ma ba su fi mutum biyar ko shida ba yan kuma gaɗa amarya waɗanda ko da su ko ba su fim zai tafi mm-hmm. masu yin biyu sun uku sun hudu sun biyar sun takwas eh. waɗanda ba su ne principal characters ba mm-hmm. su kuma waɗannan ba su ma mutum tamanin ba ga baki ɗayansu da waɗanda suke fitowa masu kuɗi da waɗanda suke fitowa tsofaffi da waɗanda suke fitowa a sakun yara ƙanana kamar irin supporting characters na actors kamar a ce mace da ƙawarta mhm. tana raka kizanci tana ba ki shara amma dai ba ita ce yarinya fim ɗin ba to alhamdulillahi yanzu masana'antar fim ta zauna mafarkin da muke yi da yaƙi da muka yi na juyin juya hali a kanta mm. da jifa da muka sha da duka da zagi hmm. a sinima akan masana'antar harkar fim da kuma malamai waɗanda ba su fahimce mu ba muna ƙoƙarin mu fahimtar da su a wannan lokacin a wannan lokacin ba san su kin ga yanzu an samu san sanso an kafa wata hukuma ma da ake tace fim din hmm. to a wannan lokacin muna yin ƙoƙari, mu kirkiri tarbiyya kuma mu shawara amma duk da aka a lokacin ba a yadda da mu ba mun yi juyin juya hali na kafa masana'antar nan ba inda ba mu shiga ba ruwa ya da ke mu sanyi ya da ke mu rana ta da ke mu mun sha wahala mun je ma inda aka ce ba za mu yi wasan ba hmm. mun haƙura mun kuma dawo garin mun ba da haƙuri mun san hanyar da muka yi muka yi to saboda aka yau gashi masana'antar bayan an gama shan wahalarta wasu a cikinmu sun mutu wasu kuma suna nan a raye Mm. yanzu haka in live ake shirin nan suna nan suna jina sosai za su gaskanta abin da na faɗa kuma inda na yi kuskure su gyara min haka to saboda haka alhamdulillah tambayi da kika yi min masana'antar biyu a yanzu ta fi da ci gaba harkar kyale-kyale da kuma sabunta masana'antar da kuma mutanen da suke cin abinci ta harkar alhamdulillah mm. to jama'a kada kuma matsa ko'ina. thank you lokacin bai zo ba ki tashi kin biya ta tashi kin ji kin biya ta ga labarin soyayya wanda bai goge ba in kuka ji labarin za ku yi kuka ba da hawaye ba masoyiya ta ina na ganta ina ta so in faɗa muku na ke aka bani aike ce ke aka bani aike ce da an ganki sai an ganni wanda kake tunanin shi zai yi ma shi za ya saka cikin kunya Aike buɗa danki an ce muku da amarya za a kan amarya a an ka ga ango na zubuɗi an ɗauko amarya dangi ga mu ce wannan ai da kirki iya abin yake ne wasu sun ce bata da kirki safiya ni dai abin da zan ce eh, tana da bulki safiya igin biyar mata Jama'a barka da dawowa. To, producers wanda kuka yi zamani da su a da. An ce sun yi ƙorafi a kanka bisa yadda ka dinga juya su a wannan zamanin a lokacin da ka samu ɗaukaka. Ba mu labari, me ya faru a wannan lokacin? Me yasa suka dinga korafi a kanka? Eh, to magana ta gaskiya an yi korafi da ni a wannan lokacin. To, amma a wannan lokacin idan baki manta ba, a bayanin da na muke na baya na ce jaruman kaɗan ne a lokacin da gani sai biba hmm. ibro ma bai taso ba don sai da muka yi shekara bakwai muna garawa da ni da biba hmm. sannan ektawa suka fara tasowa bayan su ibrahim mandawari da muka karba a hannunsu hmm. muka kuma cicika kuma cicciba mu kuma mu nemi su ladabi muna tafiya su ne mana gyara sai kasance duk fim da za a yi sai a ce ciro ki biba ko ɗan sinima ne hmm. idan ba a ga hoton ciroki ko biba ba a lokacin ba zai shiga ba masu stage drama stage drama baki na baya iya faɗa da hmm. Allah masu kalmar turanci sai ma. a da dan wannan gibin na taba faduwa a babur down ya fice ba na iya faɗar wasu kalmomi na turanci da Allah malaman turanci ku min afuwa <laughs> kafin a kai mu mhm. yawwa mhm. hmm. to saboda haka a wannan lokacin sai kasance aiki ya yi yawa mhm. kuma ba a samu ci gaban irin na yanzu ba da za producers din an masu tsari directors din ma haka cewa wane zai fita aiki rana kaza sai kowa ya zo lokacin ma ba waya hmm. sai dai mutum ya zo gidanku ko ya rubuto ma wasiƙa ina da shirin bin rana kaza wannan ma sai ya zo daga karshe dai ɗaya za ka je hmm. wanda ka ce ya yi haƙuri wai ka wulaƙanta shi shi lalle sai ka ki zuwa shutin ɗan saka tafi na wani saboda zai ƙara ma kuɗi mm. akwai waɗanda suka zo daga kaduna akwai wanda suka zo daga zaria mm. akwai waɗanda ma suka zo daga kamaru mm. akwai wanda suka zo daga ghana allah ya ji ƙarai da ni da biba da hankaka suke so na ce to aini ina da aiki rabi'i harab hrb ake cako. ko mm-hmm. yagwa shi ma an ce ya mutu ko eh, Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna makoma ya gayyace ni wani fim abin sirri ne su kuma sai suka ce za su ba mu CD miliyan biyu hmm. na ce wallahi ba zan karya wannan alkawari ba hmm. to sai suka tafi suna cewa ai in ba yau da gobe lokaci ne hmm. to ni kuma na da wata akida yanzu kin ga nan ai wannan hirar ban zo ta ba a gidan ɗan hausa muka haɗu ya faɗa in na karya masa alkawari ya ce gabon na ce to bari in duba shelin Ina na ce eh juma'a hmm. ba na da fari amma mande ne nake da aiki asabar sai ya ce to kenan Allah ya dama za mu juma'a kin ga juma'a nan wallahi ko shugaban ƙasa ne ya dai aka yi gawata sai na zo miki wannan aikin to wai a haka ne kana kamanta gaskiya hmm. sai a ce wai lalle sai an baka bride hmm. akwai lokacin da aka zo zan tafi wani gala kaduna sai wani furodusa ya zo ba zan faɗi sunansa ba eh. lalle sai ya bani dubu goma sha biyar na wannan lokacin kuma wannan gala da zan yi naira dubu takwas aka bani zai dubalin na ce wallahi ba zan karya alkawari ba mm. an ce banzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka yi alkawari da shi yana riga mutum zuwa kuma akwai sakamako na mai karya alkawari an yi an yi karya alkawari naƙi komai ƙanƙantar kuɗi ba za ka ɗora min wani abu wanda Allah ba zai bani ba. Tabbas. Duk abin da za ka bani Allah ya bani. Akwai wanda ma ya zo ya ce kai idan kai wannan fim ɗin sai na yi maka abin da ka fi ciroki. Mm. Sai na ce a'a baka isa ba. Ai ciroki suna ne daga Allah. Mm. Promotion ne. yanzu ba hadiza ake cewa ba gaba mm-hmm. sanda kika taɓo kina tashi kina tashi Allah ya baki wannan suna mm-hmm. to kina nan a hadizan ki ko mutuwa ko rayuwa kin gama promotion ba dai wani ya zo ya ce wai zai ƙara ɗaukaka ki ba babu in ka zama sita a bal ka zama world footballer ka zama in ka zama major general a soja ka zama mhm. in ka zama inspector general of police ka zama ko mhm. an ma ritaya kana nan da basirar ka in yaƙi ya tayi sai an nemo ka hmm. to saboda haka to kin ji akan irin waɗannan abubuwa akwai kuma masu cewa wai ciroki yana da overacting hmm. to ai duk wani wasu sun caje ni cewa lalle ku eh, ina da acting. Mhm. duk wani idan ba shi da acting ba zai zama ba ba za ka taba zama gwani ba dole sai ka yi wani abu wanda yake na daidai da rashin daidai a cikin bayananka sai a tace amfanin editing kenan mhm. a tace maganganunka a saka a ɗauki abin da ake so a ware mara kyau ɗin tunda daidai sai Allah kada ku matsa

duniya ta so in faɗa muku na rasa ya zana kwatanta mun halitta aike aka bani aike ce ke aka bani aike ce da an ganki sai an ganni wanda kake tunanin shi zai yi ma shi za ya saka cikin kunya ke buɗa dangi an ce muku ga amarya ku taho ku da kaɗe mu je yau ne za a kan amarya a ka da ango na zubuɗi an kanko amarya dangi ga amarya ai ta mu ce wannan ai tana da kirki iya abin yake ne wasu sun ce ta da kirki safiya ni dai abin da zan ce tana da bulki safiya gimbiyar mata jama'a, barka da dawowa. Waye koya maka acting? To, ni dai na fara acting tun daga makarantar firamare. Hmm. Akwai wani malami wanda har yanzu yana nan a masana'antar fim, amma mutane ba san ma shi ne malami na ba. Yana nan. kuma yana neman jesi to gashi nan jesin dai Allah ya bashi bai bashi ba dai gashi nan dai yana fitowa alhaji lawan garba taura ina kwalli special primary school sai ya ga ina da basira to dama na shiga wannan makarantar hmm. kaurin da girma na saboda babanmu yana da irin ra'ayi irin na rikauna da malami ne bai da nasara ba kuma bayan da za ka yi da waɗannan tsofaffin su gani suke boko kuran dai kafirci ne hmm. saboda haka bai yadda ba sai ya kisa na a makaranta to da kyar dai a saci aka kai ni wana hmm. ya je lega ya dawo ya ga illar cewa to mutum ya tafi baya jin turanci abubuwa duk za su yi ta wuce shi mm. to sai ya ce kar a gaya baban namu sai ya ɗauki ni sai ya kai ni kwallon special primary school mm. wajen 1994 mm. ya ɗauke ni ya kai ni to a wannan lokacin ina zuwa daman aka bani maunantan aji saboda da basira ta naje kuma ina da ɗan ilimin dai addini daidai gwargwado suka ga ina da basira kuma duk 'yan ajin na fi su girma saboda haka sai aka ce ni ne moninta to daga nan ma bamu shekar a canjin aji sai aka ce in tafi biyu a canjin aji sai aka ce in tafi uku to kin ga tun daga nan sai daukaka mm. kuma tun daga firamaren nan nake ta samun mukamai moninta prefect na house captain mm. wani abin dariya ma da na yi sai aka ce akwai wata jarabawa da ake yi irin masu kokari daga aji biyar mm, za su tafi shida kuran shi kenan sun su je su jaraba su haɗu da 'yan aji shida su je su kwama sun fita daga makarantar to hmm. ni kuma ina nan sarkin neman mukami ina jiran assistant head boy ni assistant head boy ne ina jiran head boy yana tafiya ni zan hau sai aka ce sai nake ganin ni kamar magudi za a yi mun saboda mulki da daɗi yi eh. eh, mulki da daɗi a firamare <laughs> ko shara za ka sa dai da abin nan eh ana tsoron ka ana menene duk dai ba wani abu ne ba albashi eh. ba ne ko ka ce tanki fa dauki kararrawa ka ko sai yanzu kuka zo ku zo mu ji wajen sa to shi irin wannan nan wallahi na ci jarabawa na ki fita daga makaranta aka ce aka yi sa'a dama wannan shi nan sa Bashir Bala duk suna daya eh. Bashir Bala A1 Bashir Bala shi ma A1 din aka bashi eh. eh lamba ta zo suna ya zo ɗaya lamba ta zo ɗaya aka ce to wa za a bawa hmm. sai na ce magana ta gaskiya daman lambar sa aka bashi kurin ya tafi <laughs> eh kuma ga yan ajama mun saba da su ba na so in tafi in bar eh, su eh akwai wata yarinya ma a ajin <laughs> da nake santa ina santa irin soyayyar nan ta yara eh, mm. eh ta makaranta kowa ya ce ga tasa eh. duk da yake lokacin suna gaban mu muna gaban su mm. kuma an sha zane ina kan na ba ta sata ansa wallahi tallahi nake gaya maka wani malami malam gali to sai nake zuwa alhamdulillah tarihi ya nuna hmm. lokacin da ka yi tashi a baya akwai wata kalma da kake yawan ambatan shi a fina-finanka inda kake cewa wai wai wai hmm. wannan kalmar ya aka yi aka kirkiro ta eh, wato mu da magana overacting hmm. a overacting na samo ta ina masu challenging artist da overacting mm-hmm. mutum ne malama khadija mm. ake sa ran ke ce coach za ki ɗauki ɗan wasa za ki fitar da shi ƙasar waje amma gudu ne mm. aka ce duk minti biyar ana so mutum ya gudun kilomita ɗaya sai kika ga ga wani ɗan wasa ke kika horar da shi mm. amma ya wuce limit ɗin da kike tunani shi a minti ɗaya yana gudun kilomita uku mm. to da za tafi wannan gasar wanne za ki ɗauka me wannan over action din saboda shi zai muke yadda kake so to saboda haka sai na kirkiro duk actor ba zai zama actor ba sai yana ƙirƙirar wasu abubuwa a masana'antarsa misali zan maki wai wai wai i is, is, is demonstrative kalma ce and the interrogative adjective of quality wai wai wai kalma ce wacce take zuzu ta abu ko fari ko baki duk wanda ka ɗauka wai wai wai wane ya jakku yau a wajen sojoji hmm. mm. me kai shi sata takalman soja hmm. wai wai wai daɗi kan daɗi yes. kin gane sai kuma ka ce yau mun ci daɗi a gidan gwamnati mm. to shine duk kalmar da kake so ka zuzuta ko fara ko baka zaka iya amfani da wai wai wai to menene gaskiyar maganar da aka ce a lokacin da aka gane wannan kalmar kowa yana so ya ji ka faɗe ta mm. sai ka mayar da cewa idan har sai ka faɗi wannan kalmar sai an ƙara ma kuɗi ko kuma sai ka ce a biya ka don wannan kalmar wallahi kin ji na rantse miki shari ne na makiya hmm. yanzu ke din nan ina sauraron media aka ce Allah ya miki rasuwa tabbas to su makiya har abada ba za ka ɗaukaka ba sai da su hmm. babu wani wanda zai ɗaukaka a duniya in kuma da akwai rekod cewa mun rubuta mun yi sayanin mutum ya biya ni hmm. ni akwai ma waɗanda suke ce ni abin da na sani sai dai wasu ce da Allah kaɗan rage wai-wai-wai din nan mm. ta yawa ya kuma zama ƙauyanci mm. suke ba ni shawara ni kuma tun da supporters ina suna so sai mm. nake ganin idan na rage ni mugunta kai min mm-hmm. kamar zan yi demotion ɗin kaina ne ka gani yagwa sai na ƙi ragewa yagwa abin na sani kenan a zamanin da kai aktin ɗinka wani jarumi ne idan aka haɗa ka da shi kake jin daɗin aiki da shi mutum uku ne hmm. na farko hmm. Allah ya ji kansa yabon gwani ya zama dole idan ana dara uwa kan zaɓe hmm. eh, idan a yi ta kira da a yi a bari ba za ta dace ba an yi ba a yi ba ba kuma za a yi a masana'antafin fim ba ya tafi da karaktarsa rabilu musa ɗan ibro ina gwanin wani ganawa eh marucin kan dutse bai fito ba sai da ya shirya ibro duk abin da zai a fim ko bana ciki zai taso ya zo ya same ni ya ce zan yi aktin kaza sai in ce kakkai zai rage ma daraja mm. yana neman shawara a wajena ni ma ina neman shawara a wajensa amini na ne kuma ibro har yanzu ni kaina in zan wani aktin din ina aro wasu hikimomi da Allah ya baki gashi ya mutu mm. to alhamdulillah akwai kuma baban cire ni baban cinedu karakta ne mai kyau ganin yadda ya ɗau yaren iban nan ya ɗora ba karkace mhm. ya tafi a yanzu a hausa fim in dai za a yi magana mutum ya fito a ibo ni ba ni da gwani kamar baban cinedu ina zama in kalli wasansa in yi nishaɗi in yana stage tun ma kafin ma a fara ɗora masa kyamara an gayyace ni wata gala a Abuja sannan baban Cinedu yana kan tawaye mm. muka je. wai wani kabiru na gwandu amma na manta hakikanin sunan hmm. saboda haka ya gayyace mu a jiya jiya aka ce ga wani yaro namu da su da wannan su su su hmm. ana ce masa babanci ne da ya iya actin da Allah za ku gani kuma kafin ku fara wasa hmm. lokacin an gayyace ni da ni da biba furobulan kuma na tafi da wani turub har da wannan lawan garba tauran malami na ne amma daga ƙarshe zama darakta na muka tafi muka je a nan naga actin ɗin baban Cinedu ni actin ɗin baban Cinedu ba a TV na na fara ganin sa ba na salutin ɗin his position hmm. a matsayina na wanda ake so a gani duk garin Abuja a lokacin hmm. saboda ba a daɗe da yin da yin diskin jari'i ba saboda aka sai ga baban ne yana performing as a stage drama yana lankwasa murya ni da aka je kallo na na tsaya kallon baban ne na ce hukumar lafu la ajaban akwai masu baiwa a duniya hmm. yanzu wannan da zai samu ya dan rarrafa ya tafi Kano hmm. tunda nan ake yayin wannan abin ai da an ci abinci eh to abin da na kawo kenan dan haka da na ga baban Cinedu ya zo wudil ya tsinci kansa a masana'antar fim dama ban yi mamaki ba tuni na yi salutin mm. ni ba ne mutum hassada ko ina gaba da mutum idan aiki ya kirawo zan ci na taba cewa an taba kira na wani aiki na ce ni ba na ɗin sojoji mm. ka je ka nemi hankaka ko ka ta kore in na ma ba zai kyau ba mm-hmm. yawwa kada ku matsa ko ina muna nan dawowa Thank you. lokacin bai zo ba za ki tashi kin biya za ki tashi kin ji kin biya ta ga labarin soyayya wanda bai goge ba in kuka ji labarin za ku yi kuka ba da hawaye ba masoyiya ta ina na ganta ina ta so in faɗa muku na aike aka bani aike ce aka bani aike ce da an ganki sai an ganni wanda kake tunanin shi zai yi ma wanda shi za ya saka cikin kunya Aike ta dangi an ce muku ga amarya kada ango na zubuɗi an ɗauko amarya jama'a, barka da dawowa. ta a ci gaba ba. To. Mutum na uku. Mutum na uku mace ce, biba ikon Allah. Hmm. Biba furobula. <laughs> Eh, biba ikon Allah. Allah ya ji kanta, Allah ya mata rahama. Ina so a haɗa mu hacca take Hassan ɗina in ce Usaini. Allah sarki. Eh. Allah sarki. In ce Usainata. ta. da ka dawo masana'antar Kannywood mm. amma kafin nan ina son tambaye ka mm. ka faɗa ka ce kana so ana haɗa ka da Biba problem mm. kana jin daɗin aiki da ita banda ita akwai wani da ka fi so a haɗa ku aiki tare a zamanin ku ba wai mutanen da suka zo suka same ka ba eh akwai yagwa a duk faɗin duniya ina so a haɗa na aiki da Ibrahim Bandawari Masha Allah saboda akwai wasu abubuwa da nake koyo a wajensa tunda shi ya riga na farawa mm. kusan yayana ne a harkar saboda haka akwai wasu abubuwa da Allah ya bashi na act waɗanda na sarauta da kuma wasu abubuwa da nima ban gama su ba kin san ecto ba zai zama ecto ba dole sai ya haɗa da wasu abubuwa na mm. wasu mm. sai ya tace shi kuma sai ya kirkira nasa. Barai kuwa. Da ka dawo masana'antar Kannywood, mm. wace matsala ka samu da a zamanin ku babu shi? Eh, akwai matsala ta rashin biyayya da jijji da kai, wanda a lokacin mu babu wannan. Yanzu misali zan maki, akwai wata rana da za a yi rali na wannan siyasa ba zan faɗa ba tunda ba eh. hirar siyasa muke ba mm, mm, mm. sai bahu in yana ji na ya sani dalilo sai suka gayyace ni taron nasu ne shiro ki ku zo da Allah muna so ku da su hankaka za a yi rali dan takarar gwamna a jihar Kano sai aka bani wata mota buɗaɗɗiya ina ji mota lilo ce wata mercedes ya cike ta suna na manta sunanta ne da zamanin nan ce saboda haka tana dan bude aka ce za ka yi wannan rawanin naka ka fito kana abin nan to sai aka tara nan ofis din musu bawon a nan zuwa a muna nan ana ta hadawa dai tawaga ana shirya bana da waye da waye da shauransu mm. ba yake nan ba sai na dan fito haka mm. zan ina jin kishirwa sai na ga wani mai ruwa sai na tafi na ce da Allah ba ni ruwan nan roba ɗaya sai ya bani ina sha kafin in zo sai kurin wata yarinya sai ta zo ta zauna a wajen hmm. tana zuwa ta zauna a wajen sai sai na dawo to ni dai ban ce ta tashi ba hmm. amma ya kamata eh sai ta zauna kuma a gaban mota ne ni na na san in aka zo tafiya ta ce ta sauka yagwa shikenan dai shiru shiru da yarinya na ta na sai na ce wewar Allah ni aka ce fa zan daga dai bata gane ni ma kowaye ba ne yace mm. bai Allah ni aka ce ban kuma ce mata ni ne to dan na ga mm. bata gane ni ba na san yan zuwan kwanan nan ne sababbin jaruman nan da za su zo su mamin a gaban sabuwar jaruma su ma su kasance suna dan didi da kansu mm-hmm. sai ta ce malam in zaka koma baya ko ka ne wata mota wallahi na kama waje na sai aka bude littafi ana wani haka na ce ke waye ubanki a masana'antar fim waye ubanki a masana'antar fim ya ta shiga hayacin eh sai lilo ya zo sai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu ke idan Adamu ne ko Ali kin isa ki tsaya a kusa da su to waɗannan da kike gani su ne suka na masana'antar din dirka ce su suka taka muka hau hmm. saboda haka baki isa ki wula wannan motan ma wannan motan ma saboda shi aka kawo ya shiga ya fafa mu kan mu tafi karfi ni kaina lilo direba ne shi zai hau su dan yi mana abin da za a yi dariya mu samu alheri a gwamnatin da za ta kama ta sai a gyara masu shigowa wani ci gaba ne kake so ka ga masana'antar kaniyo ta samu nan da kamar shekara ashirin to abin da nake so in ga ci gaban ta samu hmm. lalle producers da directors su ringa sa kowanne jarumi a inda ya dace Hmm. ba son zuciya in ciro ki bai cancanta a rol kaza ba kaka kira shi hmm. shi ne kowa a sa shi kuma ko ba ka son mutum hmm. in har labari ya kirawo shi don allah don annabi abu da hasada da yashi saboda idan baka kira shi ba dai wani za ka ɗauko ka sa kai kuma allah ba zai baka wannan dama ba fim ɗin ba zai kasuwa ba amma in ka bawa wanda kake tunani ya cancanta yanzu nake magana baban titi na ce na yi salutin ɗinsa ibro ma san da ya zama mm-hmm. nayi salutin duk jarumin da ya zama jarumi ni ba ne masa hasada saboda mm. na san kowa yanzu gaban irin aktin ɗin da kike yi daban ba wanda ya isa ya koya mm. Sadiya Gale ita ma haka Fatima Ahmed Biba ta tafi da aktin ɗinta Ibro ya tafi shugaban yan wasan kwaikwayo na Najeriya Kasim Yaro ya tafi da wasan kwaikwayonsa idan za mu haɗu mu da kwarkwatan mu mi wani abu don mu kamo shi duk yan hausa fim wallahi ba za mu yi mu yara ba mm. wata rana an gayyace mu wani fim wallahi sai da ya bamu dariya a yana shan fura ta da hakan kurin ya bamu dariya mm. Illahi lazi aktin ne bai magana ba da dance drama ya bamu dariya shikenan to saboda haka kowa baiwa da Allah ya bashi dambari tana nan a matsayinta na dambaru mm. tun daga kan alanuwo har zuwa kan ɗiɗo ɗiɗo yake kowa ne ɗiɗi ɗiɗi ma in aka rasa shi an rasa shi wallahi no refundable kowa yana da mahimmanci wani baya danne lambar wani hmm. in dai ka shigo za ka shigo da sabon abu hmm. to ne a gayen yadda kasashen duniya suke yi da india da america da nigeria fim duk mai talent ya matso kar a ce za a danne mutum wai sai wane sai wane sai wane ni burina na in ga masana'antar fim kullum ana yaye sababbin jarumai muna taimaka gwamnati wajen rashin aikin yi masana'antar fim duk lokacin da ta ruguje gwamnatin kano sai ta girgiza najeriya ma ta girgiza saboda yanzu mutanen da suke aiki a masana'antar fim idan aka yi zube ban kwarya da gwamnatin kano ina jin bai fi su fi mu da mutum 700 ba. Hmm. to jama'a kun ji. ku karfafa mana gwiwa mu ci gaba da aikin nan. To jama'a bari mu je mu dawo. Lokacin bai zo ba za ki tashi kin biya za ki tashi kin ji kin ga labarin soyayya wanda bai goge ba kuka ji labarin za ku yi kuka ba da hawaye ba masoyiya ta ina na ganta ina ta so in faɗa muku na rasa ya zana na kwatanta mun halitta aike aka bani aike ce aka bani aike ce da an ganki sai an ganni wanda kake tunanin shi zai yi ma wanda shi za ya saka cikin kunya Aike mu ta dangi an ce muku da amarya ta ku da kaɗe mu yau ne za a kan amarya a an kaga ango na su an kakko amarya kirki iya abin yake ne wasu sun ce bata da kirki safiya ni dai abin da zan ce eh, tana da bulki safiya igin biyar mata ce ga ta nan a doki safiya yarinya safiyar mata To jama'a barkanmu da dawowa. To, wani abu ne ka taɓa yi a Kannywood wanda idan ka tuna sai ya baka dariya. To, e gaskiya abin da idan na tuna shi sai ya bani dariya akwai wata rana da za mu tafi Nijar za mu performing hmm. lokacin ba'are mai nasara an masa ku. sai can hukumar ƙasar hmm. sai ta ce dauda malam wanke bai karɓo ba amma ya za a yi hmm. a yi entertainment ɗin talakawa hmm. tunda suna son hausa fim Ibrahim Mandori sai ya kira wani ya ciro kika zo aka zo aka zauna ga da su yi fage su ha masu iyanta masu waye aka zo aka zauna ka ce to wannan tafiya za a yi ta su hajiya amina da ba su bi problem da aka taru ke to yanzu ya za a yi ka ce to suka zo aka yi ka'ida da su cewa za su bada kuɗi da na tafiya saboda haka rana kaza ga watan kaza za a tafi ranar ta zo to dama an yi agreement da su cewa za su ba mu kuɗi za a biya kowa ya tafi hmm. da suka tayi zo a yi suka zo ba kuɗi eh suka zo suka ce gaskiya kuɗin nan rabi ne eh. in aka je in aka je ana fara fafamen za a biya saboda yanzu sun biya kaza sun ga matsalar banki sun samu kaza da kaza ga mota ta ba su problem aka zo aka bana to a lokacin da ni da biba mu ne jagaba gaba mm. idan muka ce ba mu a tafiyan nan bal ba ba world kaga mm. ba za ta yi ba ko ba mai cin balabalai nake nufi mm-hmm. ba wai world footballer ba mm-hmm. kaga in kallo ba za su so ba mm. sai na ce in zuga biwa na ce to kin ga ba an saba yi mana haka su waɗannan mutanen ba suna zauna a obin muke zuwa gidan gala eh. domin yau da gobe ta fi karfin wasa mm-hmm. mun san ana cutar mu in mutanen nan ba su cika kuɗin nan ba ka aji muka ce gaskiya ka aji sai aka ce a'a wasu jaruman waɗanda ba su taso ba a wancan lokacin ba zan faɗi sunansa ba amma suna ji sun san da su nake sai suka ringa cewa mu gaskiya mu kai mu za ka cuta dan kai wannan ba komai bane a wajen ka kana samu mu yanzu in mun tafi ai na za mu mun je mu kurin a karba an an je can da na ce to na da magana mm. shi Kano shi da ta ne na ce Ibrahim Mandori idan mun je can mun zama nama in sun ba mu wannan cikon kuɗi shikenan in ba su ba mu ba ba ruwa na kar a sake neman shawara a yanke abin da za a yanke amma ku je ku yanke suka ce sun yanke tafiya to da aka je can <laughs> wallahi kuɗin ba a cika su ba <laughs> wallahi in gaya miki Allah kuma ya saba sha wahala eh an sha wahala sai ina yin to ba na gaya muku mun zama nama ba to ba shikenan ba muka je garin nan mhm. muna zuwa sai suka cika muka gama performance ɗin sai suka ce za su biya an an yi wasan dare wasan daren ba a biya ba aka ce wai an tsaya haraji wane ne yan sanda za a sallame su na biyu suka ce wallahi in wasan gobe kar ku shiga sai mun biya ku shi ma hakan ya faru in an zo surukiya za a yi yin dago riga ta ce mu tafi mu je in performance <laughs> a zamanin da kai sharafi kai tashi mm. an ce yanda kake sa a biya ka ba wai fim ɗin gaba ɗaya ba mm. lokacin ka ake biya in ka zo misali ka yi magana da producer ka ce za ka zo za ka yi mishi awa biyu so za ka zo awa biyun nan in ya wuce za ka tashi ka tafi wannan ba gaskiya ba ne abin da nake tambaya sin nawa ne mm. zan yi mm. kuma waɗanda suka koyar da mu a lokacin manyanmu mm. sin by sin suke koyar da mu sin goma zan yi a wannan lokacin ba kamar yanzu ba jarumi ya zo ya sin ɗaya kai kai sin talatin a ɗan miliyan ɗaya a bashi mm. ko dubu ɗari biyar kai kuma a baka dubu talatin ko goma kayi san goma sha biyar na cewa ka yi haƙuri ba kuɗi mm-hmm. shi kuma ya zo ya san ɗaya tafi to a wannan lokacin mu manyan jarumai saboda rashin ilimi sosai mm. kuma sana'antar renan ta ake yi mm, ana so ma ta karɓu to saboda haka a wannan lokacin wa malama hadiza farashin namu ni ne kurin da biba a wannan lokacin ake biyan majisin ɗaya ɗari uku farkon tashenmu muka dawo 500 muka dawo dubu ɗaya a dubu ɗayan muka ƙare wanda a yanzu ma ina baki labari wani idan ya kirawo ni yanzu ma zai iya kirga man dubu ɗaya ɗaya ɗin ya haɗa da Allah da ma'aiki akwai wanda ne wasin biyar ya bayani dubu biyar ba zan faɗi sunansa ba a yanzu ma ban wuce wannan level ɗin ba a wajen wasu amma alhamdulillahi yanzu an fara samun canji an dai dawo maganar mama manya ku gyara to to saboda haka amma alhamdulillah yanzu ci gaban da masana'antar fim ta samu ana samu hmm. wani ya dauke kai baka dubu hamsin wani talatin wani ashirin wani ma dubu ɗari bari baki wani labari wani abin mamaki akwai wani talla da muka yi na dangote a lagos ni ban ma san an gayyace ni ba sai kurin wajen magarba aka ce turoki hello eh baba are you malam turoki na ce yes me no be here hausa speak me in hausa language ya ce sorry baba okay baba talk this guy na ce yaya ya ce eh sunana ah, sunana tijani shehu ni ma abokinka ne producer na ta? na ce ina jinka tijani shehu ya ce za ka zo Lega gobe na ce tijani walƙiya ce ni zo Legas gobe mota fa awa goma sha biyu take yanzu hanya ta lalace ce kai wawa jirgin sama ne na ce na lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ne na da tsoron shiga jirgi ana <laughs> cewa in ka shiga zai tayi daga ban taba shiga jirgi ba ba shi kenan ba sai kurin kamar wasa ya ce ciro ki kana wasa na ce wallahi ba sosai ba duk ban fana so in je Lagos ne saboda mm. kan shiga jirgin sai irif na ji ya bado na ce la ilaha illallah ya ce na gani an sa azuma ya ce to maza gobe karfe biyu ta ma iya iyabo jirgin ka karfe biyar zai tashi hmm. saboda haka ka taho na ceto. shi kansa tijjanin shehun ban kuma ganin sa ba shahada ne ban san shi ba a fuska amma dai ina jin labarin sunansa hmm. a yi kenan ba ina zuwa na ya ce ya eh, kuma bugo min ka firintin na ceto? shi kenan ina zuwa na samu kamfanin azuma na ce to gashi ni tunani ma kasu kama ni to abu ne an turo ma a waya an ce wai zaka tafi jirgi yace je kai ma printing aka fitar mu aka ce akwai dan 200 akwai dan naira dan yace ai mun dan 200 ah. ni da zan je Lagos ana yi min shikenan ina tafiya na ce da Allah ina ne azuma office suka ce gashi na ina tafiya ce salamu alaikum to abinki da over acting <laughs> ne musu biyayya saboda an ce iya bakin ka kar su ce na sata ne ko an musu danan jirgi da ticket mm. da da ticket mm. da ku sai na ce da Allah wani ne ya ce wai zan je Lagos ni har yanzu ban yadda ba ka gani ya ce au ai office din mu ne yana zuwa kai kai ne ciro kiyo sai mu ta neman maka ya ce ka ce gashi gurin maza je ka can ka bala'i ina zuwa VIP na je ina zuwa zan zauna wajen Yakubu sai wani ya ce a ah, malam ciroki ah, ma'aikacin wajen ne tun muna yara kuke ba mu dariya wallahi ba za ka zauna a nan ba zo ga vip wani ya bani wajen zama ya ce tun muna yara muke kallon ka na ce alhamdulillah ya ce zo ga vip shiga ka zauna na ce na zama muna zama sai ga wata mace malam daga ganin ta dai tana jin daɗi da 'ya'yanta guda biyu fara kyakkyawa Allah ya mata kyau sai ne haka na kau da kaina sai in haka za ta kallo sai in haka kin san kyau dole ka kalla a ah, to ni wali ne to ba shi kenan ba na zauna sai ta ce malam ciroki sai na ce ranki daɗe sai ta ce walla yanzu nan mijina ya fita da Allah ko masa waya da na ce ba komai hajiya irin to ka dawo ka dawo na ce ce ga shi kuwa bayan minti goma ta ce kaga cirokin da yake bamu dariya ah, Allah sarki ashe zan ganka ya taho a guje muka gaisa muka yi komai ya ce to da hannu fita kofa airport ban daɗe da kawo ta ba mm. tsakanin da kai ba na jin an yi minti goma ya ce to tafiya zan yi ya ce ina za ka je ya ce majan da ya idib da na ce ni kuma lega ya ce to a da lafiya Allah ya da Allah ina neman alfarma na ce ta me ya ce a kawun nan ba na ce to ya ce to turo min ina ku tura ina gaya masa ina jin bai gama fita ba yana ina duba yana ga 50 sauda na ce to hajiya ayiwa wa alhaji Wata ce a'a ba komai wallahi ni ma bari in dan duba in gani dai da dai ga zan yi sai ta haka sai ga 100 dollars guda daya eh. ta ce ka yi haƙuri a cikin kuɗin da zan kashe a can ne na ɗan eh. zaran ma wani abu ba da kuɗin najeriya ga wannan na ce to na gode muna nan sai aka ce eh jirgi a rayu ware ne ana turanci eh azuma iya zara abda si kaza da kaza nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace nan jirgin zai sauka sai aka ce sai aka bude wata kofa aka ce fasinjan azuma mm. to ni da ban taba zuwa iya fa ba sai naga jirgi guda uku ba ashe akwai na Jerusalem akwai na Amsterdam akwai kuma na Lagos ba sai na tafi na Jerusalem ba ina zuwa wani ma'aikaci ya bi ne ce roki wannan ba Jerusalem zai kai ka ko Amsterdam ga na ku can na Legas na ce to ai ba sani ba ina zuwa na shiga suka ce ko ka je za su da da kai za su ga tiket din ba na nan bane na ce Allah na Allah ma ya taimake ni sai ka shiga na eh, Lagos eh ina shiga sai na tada shi da ni shehu da Aisha Umaira to hmm. lokacin ma ni ban gama sanin Aisha Umaira ba a lokacin na taba ganin ta live a rayuwata ina tana burge ni ta da shauransu amma dai ban taba ganin ta live ba ashe suna kusa da ni sai suka yi shiru To jama'a kada kuma tsakoyina na, za mu je mu dawo. Lokacin bai zo ba za ki tashi kin biya za ki tashi kin ji kin ga labarin soyayya wanda bai goge ba kuka ji labarin za ku yi ba da hawaye ba masoyiya ta ina na ganta ina ta so in faɗa muku na rasa ya na kwatanta aleta aike aka bani aike ce ke aka bani aike ce da an ganki sai an ganni wanda kake tunanin shi zai yi ma wanda za ya saka cikin kunya. Aike buɗa dangi an ce muku ga amarya. Taho ku da kaɗe mu je yau ne za a kan amarya. In ka ga ango na zubuɗi an ɗauko amarya. Dangi Ai ta mu ce wannan ai tana da kirki. Iya abin bata da kirki sabiya ni dai abin da zan ce eh, tana da bulki sabiya igin biyar mata jama'a da fatan kowa ya ji daɗin tattaunawan da muka yi da Baba Ciroki amma yanzu kuma za mu je inda kowa yake jira inda za mu bashi sunayen mutum biyu inda zai zaɓa mana mutum ɗaya a ciki. Baba Ciroki. Na'am. Zan baka sunayen mutane biyu. Mhm. Za ka zaɓi mutum ɗaya a ciki. Shehu Hassan Kano, Ibrahim Mandawari. Za ka ɗauki mutum ɗaya. Na ɗauki Shehu Hassan Kano. Masha Allah. abu ukun da za ka iya faɗa akan shehu hassan kano shehu hassan kano mutum ne mai haƙuri tun da nake a masana'antar industry ba taɓa ganin faɗansa ba hmm. mutum ne mai cika alkawari kuma ba shi da fushi bayan yana da haƙuri ba shi da fushi kullum yana cikin fara'a kuma shehu hassan kano ba zai ga an yi wata rahin tarbiyya a gabansa ba bai tsawatar ba wannan yana ɗaya daga cikin halayensa ya bangwani ya zama dole alhamdulillah masha Allah jama'a mun gode sosai da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da baba ciroki mu haɗu a episode ɗinmu na gaba inda za mu sake kawo muku wani bakon namu salamu alaikum jama'a kada ku manta subscribe like comment share ɗan ku danna mana ƙararrawa bismillah ah, mun gode sosai baba ah, idan aka zo za a sa mana hannu saboda a ah. tabbatar da cewa an biyo ta <laughs> gaba room eh menene talk show talk show eh to shi wannan talk show din me yake nufi eh kamar a ɗakin zance zance eh. na gabatar da zantuttuka eh. to Allah ya albarka ina ne wajen rataba hannun ko a ina za ka iya rubuta a nan ko kuma ka zaɓi nan wajen farin nan eh, eh? to ai duk to filin ne da shi da shi. ƴaƴanka ne da eh, ƙannanka ne bari bari in san yadda zan yi nima mun gode sosai eh. mun gode Allah ya albarka Allah ya karfafa masana'antar nan mun ji daɗi da aka gayyace mu in aka zo sai mun ɗan yi selfie eh, eh. <laughs> wai wai wai ya dawo <laughs> mun gode sosai ba ga wuri yawwa mun gode to jama'a da fatan kun ji daɗin tattaunawa da muka yi da bashir ciroki kada ku manta ku yi liking ku yi subscribing sannan kuma ku danna mana kararrawa insha Allah in akwai wani da kuke bukata ku gan shi a wannan Gabon Room Talk Show kada ku manta ku rubuta sunan shi in akwai tambaya ku rubuta a comment section salamu alaikum ina tura strike kada a manta peace